mijin ina jin irin wannan ya karanta na translation zo yana magana akan addinin musulunci ya kawo ayar ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma hatta zalu kullu mardatin aminan wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara sai ne jira cewa wa taran nasa sakara wa ma hum na walakinna azaballahi shadid abin gwanin ban takeici da ban haushi wa taran nasa sakara wa ma hum bisakara wallahi haka kudin haka yi karanta ta PhD gare shi kuma akan addinin musulunci saboda bai karanta da Arabic ba ya karanta ne da boko to wannan duk hanyoyi ne na yaudara da ci da yawa musulunci ci ka tura suka kawo a ce ka karanci addinin musulunci amma da turanci ba zai taba karantuwa ba kuskuren da zaka yi sai yafi daidai din da zaka yi yawa kuma hanyar koyon idan ka dauke ta ta larabci cikin ruwan sanyi zaka fahimta fiye da ka dauka ta boko sai ka rade kana yi kuma baka fahimta ba ina fata an fahimta da kyau saboda haka hanyar koyon addini ta wannan IRK dan ko ta hanyar transliteration din nan ta wannan gaskiya akwai illa mai girma a ciki saboda haka muke shawartar yan uwa waɗanda suka yi karatun boko ba su na Arabic ba matukar suna son su iya karatun addini na musulunci wajibi ne mutum ya koyi bakaken boko bakake waɗanda suke na harshen larabci tunda dai har ka jure ka koyi wancan dan sana'a dan ka cito dan ka yi tufafi dan ka shiga mota dan me kuma ba za ka koyi wannan dan ka ansa tambayan kabari ba dan me ba za ka koyi wannan dan ka je ka ta gaban Allah ranar tashin kiyama lami lafiya ba mutum zai iya wannan amma shedan ne zai kasalantar da kai kaga cewa ai yanzu ya zan yi ai yanzu na girma na wuce yadda zan iya daukan ilimi ba a girma da ilimi akwai hadisi mai rauni da ake rawaitowa kuma a ce na ƙarya hadisin cewa wai idan mutum wai ah, idan ana wai ilimi lokacin mutum yana yarinta kamar zane ne akan dutse amma ilimi bayan mutum ya riga ya girma kamar rubutu ne akan ruwa to wannan hadisi ne na ƙarya kar ma ka dogara da shi kana da shekara 60 wallahi ka sa himma ka iya haddace Qur'ani ko ka haddace wadan surori masu yawa a ciki da yawa mun ga mutanen da suke sun yi ilimin zamani din kuma suka zo suka fuskantar da himmarsu wajen karatun addini kuma suka iya ababai da dama a ciki akwai wadansu yan uwa da muke haduwa da su a Maiduguri a lokuta daban-daban wanda yake sakamakon zuwa da muke lokaci lokaci ah, yan boko ne karatu su gaba ɗaya na boko suka yi amma muna tare yau da gobe ai karatun qur'ani waɗansu su je a sallan tarawih waɗansu su dauka sai abin nan wani ya haddace suratul bakara wani ya haddace bakara da ali imran da karatu sosai mai tajwidi gaba ɗaya kuma a karatun su rayuwar su boko suka yi amma himma ce cikin shekara ɗaya bi ko biyu sai daga in ka sa himma Allah ya taimake ka kawai babban abin da zaka yi samin malami ingantacci wanda zai baka lokaci kuma ya san hanyar koyarwa dan kankanin lokaci ne zaka iya amma idan ka kasalance ko kuma ka dauka ka girma ba za ka iya ba to shikenan har abada ba za ka iya ba saboda ka shawara kenan da muke baiwa yan uwa waɗanda suka yi karatun zamani ba su iya na arabiya ba mutum ya rinka kokarin yana koya a hankali mutum zai iya yadda ka ba da lokaci ka koyi wancan sai ka ba da lokaci ka koyi wannan shi ma za ka iya insha Allah waya ya halatta jinkirta sallan gawa dan jiran wani ya halatta a jinkirta sallar gawa dan a samu adadin mutane da yawa dan ana bukatan adadin mutane da yawa din kamar yadda gabata a hadisi falalan gawar da mutum arba'in suka yi mata sallah da falalan gawar da mutum ɗari suka yi mata sallah kaga duk yayin da adadi ya karu to ana sa ran wato a samu masu salaha kenan in kuma dukkan su ba masu salaha bane ba in suka yi yawa dai to addu'ar wannan ta ta gaza ta wancan ta tashi ta wancan <laughs> a samu a karba saboda haka ya halatta a jira matukar jinkirin ba zai ɗauki lokaci mai yawa ba ba wani mutum da za a ce saboda muhimmancin sa shi kadai a jira mutane dai kawai adadin ake bukata ba wani mutum ɗaya ba kamar a ce kila wani makusanci ba za a jira shi ba tunda annabi ya ce asri'u bil jinazati yana wani gari mai nisa a ce mutum ya mutu a nan gurin akwai babban sa a Kaduna ah, ba ana jin kafin ya zo kila a samu awa hudu ko biyar ko wani abu sama da haka kafin sako ya same shi kafin ya shigo mota kafin ya zo sai mu a gabatar ba za a jira shi ba saboda asiri ubil jinazati son yi addini kamar yadda shi yake bukata don yadda ga tambayarsa don ba tambaya ba ce ba ba du'a ul istiftahi saboda bai tabbata ba to ya kamata kuma sallan gawa ku ce kar a yi mata alwala tunda a cikin hadisan da aka karanto ba ga yanda aka ce annabi ya yi alwala ba mai tambaya ta gaba ya ce menene gaskiyar cewa a wajen karanta tahiya ba za a ce assalamu alaikum yuhan nabi ba wannan akwai asar daga Abdullahi dan Mas'ud mun kawo shi lokacin da muke karanta sifatar salatin nabi Abdullahi dan Mas'ud yace lokacin annabi na da rai idan mun zo karatu ta ya mukan ce assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi amma bayan sa kaular sa bayan kaular annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ci gaba da cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh ba sa ta assalamu alayka ayuha nabi wannan asar ne an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu amma duk da haka idan ka duba fatawar Ibn Baz a cikin fatawi nashi da yayi yana nuna cewa lalle zaka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ce domin kana halarto kamar gashi nan a gaban ka ne ba wai dan ba ana nufin ya abin nan ba amma ni na fi gamsuwa da ra'ayin albani din nan tun daga asar daga abdullahi dan mas'ud wancan mai wancan tambaya ya yi haƙuri wato al'amarin addini a hankali ake bin sa a karanta su sahabbai su suka ruwaito mana kamar yadda makaranta a hadisan baya ka sai ka sai din baya ka sake ji ko ka bi littafin a darasin da ya gabata a baya ka sake bi a hankali da kyakkyawan zuciyar cewa kana neman gaskiya domin ka yi aiki da ita zai bayyana a gare ka su sahabbai sai suka haddato daga annabi yayi du'aul istiftahi su ne suka haddato kuma daga gare shi a again anan kuma bai yi ba kai yanzu idan ka ce sai an yi saboda yayi a sallan farilla ka saba fahimtar sahabbai ko da kai mutumin kirki ne duk kirkinka a da mu sahabban annabi sun fi ka kirki duk fahimtarka a fahimtar mu sahabban annabi sun fi ka fahimta sun fi ka ilimi da ta takawa da tsoron Allah da haka sai mu dauki nasu mu kyale naka ba kuma zagin ka muka ba kai ma mutumin kirki ne muna maka fatan ka shiga aljanna amma kuma kai wa kanka adalci ka tsaya inda shari'a ta dakatar da kai sahabban annabi su kyale komai ba addini da annabi ya sai sun ruwaito yayi kaza yayi kaza kwanciyar barci fitowa daga barci shiga daki fita daki zama hawa mimbarin juma'a sauka daga kan mimbari sallah komai ba abin da suka rage to duk sai ya tabbata gashi daga sahabbai annabi yayi du'a ul istiftashi kamar yadda aka ji daga hadisin Abu Huraira wanda shine mafi inganci cikin Bukhari da sauran waɗansu a cikin sallan farilla da nafila duk yayi da addu'aitul istiftahi ko mun kawo nau'i ɗaiɗai har goma sha biyu da annabi duk kuma a cikin sallan farilla ne ko na nafila wadda ba sallan gawa ba da kaga sallan gawa sai muka rawaito gashi daga Abdullahi dan Mas'ud daga wani daga wani daga Abu Huraira daga Abdullahi bin Abi awfa daga wajen wani daga wajen wani babu ɗaya daga cikin su da yace annabi yayi du'a istiftahi yanzu idan ka ce sai an yi fahimtar ka duk ta nuna kafi su fahimta wannan kuma wata takarda ce wani ya rubuto ya aiko ta kuma yake cewa wai dan Allah yana son in karanta wannan takarda kuma yana neman ƙarin bayani a kanta kuma zai karba bayan an idar da sallah assalamu alaikum Allah saka da alherinsa ba ni da lokacin da zan karanta wannan dogo takarda ko ba na tsammanin ba masu saurari za su iya jurewa har mu karanta wannan dogo takarda mai sharhi a kanta amma abin da zan ce na san wannan takarda tun yau a wato ainihin kusan shekaru takwas zuwa tara da suka gabata na karanta ta kuma ni ma na sha ba da fatawa da abin da ke cikin ta kuma daga baya ya bayyana garin cewa na yi kuskuren fahimtar takardar kanta takardar dai fatawa ce daga kwamitin ba da fatawa na wato kwamiti na dindindin na yin bincike akan bangaren addinin musulunci da fatawa na darul ifta a kasar saudiya kuma waɗanda suka sa hannu akan takardan wajen fitar da fatawar da ke ciki shine akwai shehun malami abdullahi bin qu'ud akwai abdullahi bin gudayyan akwai a afifi akwai kuma shugaban kwamitin gaba ɗaya shine abdulaziz ibn abdullah ibn baz abinda abin ta kunsa tambaya ce aka yi dangane da hukuncin yanka nama da ake gani a waɗansu garuruka ko a kasuwanni na garurukan da mutanen da ke cikin garin suna da awar musulunci amma galibi akan same su da ayyukan shirka ko na waɗansu